وكان عليه سلف الأمة وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عليه ولا يكفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى, ما سأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بأحد من الشيوخ أو الملوك لم ينعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به وقد, وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talatin wanda kuma ya zo daidai da sha daya ga watan biyar miladiya ta tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdussalam ibn taimiya alharrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara wannan kuma shine darasinmu na na 73 inda dai muna nan a cikin bayanai da shekul islam ibn taimiya yake yi mana dangane da mas'aloli da wannan littafi ya ƙunsa, wanda mun karanta su a baya a faɗaɗe a inda yanzu ibn taymiya daga ƙarshe ya kawo su a dunkule inda yake ƙara nanata mana wasu mas'aloli da muka riga muka karanta su malam yake cewa wala yanbaghi li ahadin an yakhruja fi hadha amma madat bihi sunna wa ja'at bihi shari'atu wa dalla alayhi alkitabu was sunna bai dace ga kowane ne ba an yakhruja fi hadha amma madat bihi sunna ya fita daga abin da sunna ta gabata a kansa dangane da wannan matsala. abin da sunna ta zo da shi a kan wannan matsala bai kamata wani ya fita daga wannan bayani na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba wa ja'at bihi shari'a da abin da shari'a ta zo da shi wa dalla alaihi alkitabu was sunna kuma alkitabu was sunna littafi na alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama suka nuna wa kana alaihi salaful umma kuma magabata na kwarai na wannan al'umma suka kasance a kansa wa ma alimahu qala bihi wa ma lam ya'lamhu ya'lamhu amsaka alaihi abinda mutum ya sani to ya faɗa abinda bai sani ba ya kame bakinsa wala yakfu wala yaqfu ma laysa lahu bihi ilm kada ya rika bibiyar abin da ba shi da ilimi a kansa wala ya kulu ala ma la ya'lamu kada ya rika faɗar maganar da ba shi da ilimi a kanta yana jingina wa Allah fa inna Allah ta'ala qad harrama zalika kullahu Allah madaukakin sarki ya haramta duk waɗannan abubuwa da na faɗa wa qad ja'a fil ahadith an-nabawiyya dhikru ma sa'ala Allah ta'ala dhikru ma sa'ala Allah ta'ala bihi a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ambatan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a yayi tawassuli da shi yazo ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kamar fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta almannan badi'a as-samawati badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wannan hadisi abu dawud da nasa'i da ibnu maja su suka rawaito shi kuma hadisi ne wanda ya inganta malam yana magana akan ka'ida ko ka'idoji da suka gabata na cewa wannan musulunci an gina shi akan ka'idoji guda biyu ka'ida ta farko kada mu bauta wa kowa sai Allah ka'ida ta biyu kada mu bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta kada mu bauta masa da ibadar da take bid'a ce ibadar da ba ta da asali a cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ta da dalili yace to duk abin da yazo dangane da wannan mas'ala ta tawassuli bai kamata mutum ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ya bar shari'a wacce Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa duniya ya bar abin da alqur'ani da sunna suka zo da shi ya bar abin da magabata na kwarai cikin wannan al'umma suke kansa ya kama wani abin da ba shi da tushe ba shi da asali a cikin sunna ba shi da asali a cikin shari'a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba su nuna shi ba haka nan magabata na kwarai ba su aikata shi ba in yayi haka to yayi abin da bai dace ba abin da bai kamata ba dole ne dukkan abin da mutum zai aiwatar ko zai yi kira a kansa wanda yake da dangantaka da aƙida ko ibada to wajibi ne ya kasance wannan abin yana da madogara cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama yana da madogara cikin aikin magabata wa ma alimahu qala bihi duk abin da mutum ya sani shi ya kamata ya faɗa abin da yake da ilimi a kansa shi ya kamata yawa mutane bayani abin da kuma ba shi da ilimi a kansa to ya kamata ya kame bakinsa wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci kada ka kutsa cikin abin da baka da ilimi a kansa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka bibiyi abin da baka da ilimi a kansa bai dace a matsayin mutum na malami ba yayi magana akan matsalar da ba da ilimi a kanta idan aka ce ilimi ana nufin abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna da aikin magabata don mutumin da ba shi da wata hujja akan abin da zai faɗa daga alkur'ani ko sunna ko ayyukan magabata ko bayanan malamai na kwarai to bai kamata ya magana a cikin wannan matsalar ba ka mai baki a nan shine wajibi a kansa haka nan wanda yake mabiyi wanda ake yi wa fatawa ko ake karantar da shi a yayin da zai yi aiki da abu to ya kamata ya san abin da zai rike a matsayin aqida ko zai rike a matsayin ibada zai rike a matsayin abin da zai nemi lada to ya kamata ya bibi abin da yake da dalili a kansa abin da ya ji shi daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko aiki na magabata na kwarai abinda duk baya da tushe a cikin waɗannan dalilai waɗanda al'umma ta yi ijma'i a kansu to bai dace a ga mutum a nan ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ka sani da jinka da ganinka da zuciyarka ma'ana abinda zaka ji ka faɗa ko abinda zaka gani ka iyar ko kuma abinda zaka kudirce a zuciyarka duk waɗannan kafofi guda uku ranar gobe kiyama sai Allah madaukakin sarki ya tsiye ka yayi maka tambaya akan su to ka sani ashe abinda zaka dorar ka ce ka gani ko abinda zaka dorar ka ce ka ji ko abinda zaka kudurce a zuciyarka wajibi ne ya kasance yana da tushe a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da tushe a cikin aiki na magabata wala yaqulu wala yaqfu ma laysa lahu bihi ilm kada ya bi abinda ba shi da ilimi akan sa kada ya bibi abin da ba shi da ilimi a kansa wala ya kulu ala Allah ma lam ya'lam kada ya faɗi wata magana ya jingina wa Allah idan yayi haka nan ma ya zo da wani aiki wanda yake mai mummuna wanda Allah ya haramta Allah madaukakin sarki yana cewa qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ka gaya musu ubangiji yace ka gaya musu innama harrama rabbi alfawahisha abinda ubangiji ya haramta sune alfasha ma zahara minha hawa ma batan alfasha ta zahiri da alfasha ta batini ta sarari da ta koyi wal isma da ayyukan laifuka wal baghy bi ghairi alhaq da zalunci ba tare da gaskiya ba wato bi ghairi alhaq anan sifa ce kashifa ba wai ana nufin akwai zaluncin da ake yin shi bisa gaskiya ba duk zalunci ba bisa gaskiya ake yin sa ba wannan kalmar bi ghairil haqqi dan a ƙara fito maka da ma'anar zalunci din ne kada ka ce akwai albaghi bil haqq duk abin da yake baghiyo ne to babu gaskiya a cikin sa don haka wannan kaidi shine malamai suke kiran as-sifatul kashifa kamar yadda Allah yake cewa man yad'u min dunillahi wa man yad'u wa man menene ومن يدعو مع الله نعم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به wanda duk ya kira wani tare da Allah wanda ba shi da wata hujja a kansa la burhana lahu wannan kaidi ba ya da mafhumi domin babu wata ibada da zaka yi ma wani Allah kuma ya kana da hujja a kanta saboda haka kalmar la burhana lahu bihi anan ba tana nufin akwai wani wanda yake wa wani Allah ba kuma yake da hujja ba tana nufin ubangiji yana zargin mai bauta ma wani Allah wanda ba shi da hujja ba duk wani wanda zai bauta wani Allah ba shi da hujja akan wannan bautar wannan la burhana lahu bihi da ubangiji ya faɗa a wannan ayar shi suke kira as-sifatul kashifa wato sifar da take ƙara fito da ma'anar wannan abin da aka ambata a cikin ayar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa a cikin hadisin sa sahihi la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda talatin jinin mutum musulmi wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama manzansa ne bai halatta ba sai idan ya aikata ɗayan abubuwa guda uku kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musulmi wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shin akwai musulmin da baya shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne manzo ne daga Allah babu shi duk musulmi yana shaidawa duk musulmi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda haka wannan kalma ta yashhadu ko wannan jumla ta yashhadu an la ilaha illallah jumla ce kashifa an haqiqatil muslim kamar a ce wane ne musulmin a ce shine wanda yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah don haka ubangiji da ya ce baghy bi ghairi al da zalunci ba bisa gaskiya ba don a ƙara fito maka da munin zalunci din ne don duk sanda aka samu zalunci to babu gaskiya a ciki wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko ku hada Allah da wani abu wanda ubangiji bai saukar da hujja a kansa ba wannan malam ma lam yunzil bihi sultana ita ma sifa ce kashifa domin babu abin da yake na bautar wani Allah da Allah ya saukar masa da hujja babu wanda zai bauta wani Allah kuma ya ce akwai saukakkiyar hujja da za ta mara masa baya akan wannan da haka kamar ubangiji yana cewa wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ay anna kulla shirkin billahi lam yunzil bihi sultana duk wani shirka da za ku yi da Allah duk wani wanda za ku hada shi da Allah wajen bauta ko ku bashi haƙƙin Allah wannan ba ku da wata hujja da kuka samu daga ubangiji wa an taqulu Allah ma la ta'lamun ubangiji yace ko ku rika fadar magana wanda ba ku da ilimi akan ta kuma ku jingina wa Allah ubangiji sai ya rufe da wannan gaba wa an taqulu Allah ma la ta'lamun anan ne ibnu taymiya yake ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yake faɗa yake cewa kaga ubangiji sai ya fara daga mafi sauki har aka kai ga mafi tsanani aka fara da qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wannan a jerin abubuwan da Ubangiji ya lissafa na laifuffuka a cikin wannan aya wannan na farko shine ya fi sauki alfawahisha ma zahara minha wa ma sai kuma wal isma sai wal baghy bi ghairi sai wa an tushriku billahi ma lam yunzil sultana kaga ana an fara daga mafi saukin cikinsu har aka zo ga shirka sannan sai ubangiji ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ta wanda yake nuna cewa wannan na ƙarshe shi ya fi muni a cikin jerin abubuwan da ubangiji ya haramta a wannan ayar an ta ala allahi ma la ta'lamun ku faɗi maganar da ba ku da ilimi akan ta ku jingina wa Allah kamar ubangiji madaukakin sarki ya rufe da wannan gabar wa an ta ala allahi ma la ta'lamun domin ya nuna cewa dukkan abubuwan da suka gabata cikin wannan aya na daga abubuwan da Ubangiji ya haramta wannan abin na ƙarshe sifan nan ta ƙarshe ita ce take haddasa su zai kewa alfawahisha ma zahara minha wa ma batan yana faruwa daga alƙawlu ala Allah bila ilm haka nan yana faruwa daga alƙawlu ala Allah bila ilm haka nan albaghy bi ghairi alhaq yana faruwa daga alƙawlu ala Allah bila ilm haka nan ashirku billah yana faruwa daga alƙawlu ala Allah bila ilm alƙawlu ala Allah bila ilm shine aslu kulli hadhihi almuharramat shi yasa ubangiji ya tattara wato maganar gaba ɗaya sai ya dunkule ta a ƙarshe wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ashe kaga mafi girman laifi shine ka jingina abinda ba ka da ilimi a kansa zuwa ga Allah saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki yake nuna cewa dukkan abubuwan da mutane za su yi na laifuffuka to za ka samu in ka yi bincike za ka ga cewa akwai wani abu na alƙawlu alallahi bila ilm a cikin wannan abu to shine malai yake cewa fa inna allaha ta'ala qad harrama zalika kullahu Allah madaukakin sarki ya haramta duk waɗannan abubuwa wa qad jaa fil ahadith an-nabawiyyati dhikru ma sa'ala ta'ala bihi a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah da shi ya zo ka qaulihi sallallahu alaihi wasallama kamar fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a hadisin Anas dan Malik Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda ya ubangiji ni ina roƙonka bi anna lakal hamda da cewa kai ne kake da cikakkiyar sifa ta agode maka sifa ta ayabe ka sifa ta ai maka kirari kai kake da kamalar sifa wacce a dalilin ta ka cancanci a yi maka godiya wacce a dalilin kamalar wannan sifa ka cancanci a yi maka kirari a kan ba malamarinka ubangiji kai kake da wannan ma'ana kai kake da ma tastahiqqu bihi al-mahamidu kulluha la ilaha illa anta babu wani abin da ya cancanci a bauta masa sai kai kadai almanan kai ne wanda kake bayarwa kai kake baiwa kai kake azurtawa badi'as samawati wal ard ya wanda yake wanda ya kirkiri halittar sammai ya kirkiri halittar ƙasa ma'ana ya kirkiri halittar ba tare da ya kwaikwaya daga wani ba ba kuma tare da wani ya riga shi ba shi ne farkon wanda ya fara ƙirƙirar halittar samai da kasai min ghairi misalin sabiqin shi ne ma'anar badi'a samawati wal ard ay ya badi'a samawati wal ard ya wanda yake ya ƙirƙiri halittar sammai ba tare da ya kwaikwaya daga wani ba ba kuma tare da an riga shi ba shine ma'anar badi'o din domin albid'a shine aikata abinda wani bai riga ka aikata shi ba wanda ba kada wani wanda ka kwaikwaya a cikin wannan aiki shi yasa dan bid'a ake ce masa dan bid'a domin aikin da yake yi ba ya da wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya da abin da zai ce nan ne ya ruko ya dosano wannan abu anan ya kalato a ne ya ƙirƙiro wannan abun ba tare da magabata na ƙwarai sun gabace shi a cikin aikata wannan abun ba shi yasa ake kiran shi bid'a badi as-samawati wal ard ayya badi as-samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya wan ya ma'abocin al jalal girma wal ikram da kuma karramawa da girmamawa ya hayyu ya mai wanda yake al hayyu rayayye wanda yake da kamala a cikin rayuwarsa rayuwa ce lam tusbaq bi adamin wala yalhaquha fana lam tusbaq bi adam wato ba wai da babu shi ba ya samu kamar yadda muke da babu mu daga baya aka samar da mu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un rayuwar ubangiji ba rayuwa bace wacce so bi qad bi adami wanda za a ce da babu shi sannan ya faru wala yalhaquha fana'u sannan karewa ba ta riskar wannan rayuwar a ce ga wata rana kuma babu shi ubangiji wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji shike da baqa'i shike da wanzuwa to ashe kaga rayuwarsa ba irin rayuwa bace tamu hayatullah subhanahu wa ta'ala hayatun fiha jami'u sifatil kamal ba ta da nakasa duk wata rayuwa tana da nakasa Ɗan adam ana sifanta shi da rai cewa shi ma alhayyu ne يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ashe kaga ɗan adam ma ana sifanta shi da alhayyu sai dai alhayu a matsayinsa na sifa ga dan adam da kuma alhayyu a matsayinsa na sifa ga Allah akwai bambanci ba kankani ba bambancin da ke tsakanin alkhaliq wal saboda haka sifa kasancewar an sifanta ɗan adam da wata sifa ba ta hana a sifanta Allah maɗaukakin sarki da wannan sifa sai dai kawai abinda za a ƙudurce yayin da ake sifanta Allah da wannan sifa shine a yarda da cewa ubangiji shi yake da kamala a cikin wannan sifa dukkan wata sifa da take ta kamala ce da za ka sifanta wani mahaluki da ita fallahu aula biha walillahi almathalul a'la dukkan wata kamala da za ka sifanta mahaluki da ita to ubangiji shine ya fi cancanci wannan kamala din kuma shi yake da kamala wacce take ba ta da iyaka ba ta da ƙarshe kamalar ubangiji kamala ce gairu mutanahiya dukkan wata kamala za ka sifanta ubangiji da ita saboda haka kalmar alhayyu kuma za mu ga tastalzimu jami'a sifat sifatil kamal domin idan aka ce ubangiji mai rai ne ko rayayye ne kaga yana daga cikin kamala ta rayayye ya kasance mai iko ne yana daga cikin kamala ta rayayye ya kasance mai irada ne yana daga cikin kamala ta rayayye ya kasance mai ji ne mai gani ne mai ilimi ne mai rahama ne wannan duk sifofi ne wanda dukkan alhayyu idan ana buƙatar kamalar wannan hayat ɗin ya zama na ya sifantu da waɗannan sifofi ashe kaga sifatul hayati tastalzimu jami'a sifatul kamali lillahi subhanahu wa ta'ala ya qayyum ya wanda yake tsaye da zatinsa wanda yake la eh, wanda yake yastaghni la ila shay'in bal yastaghni 'anil makhluqat wa la yastaghni 'anhu ahadun min makhluqatihi ubangiji shine wanda yake mai wadatuwa ga barin mahalittunsa gaba daya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah ubangiji shine wanda yake da alghani wanda yake da wadata cikakkiyar wadata alhamid wanda ake gode masa akan ni'imomin da yake saukarwa sauraka shi shine yake da cikakkiyar wadata amma dukkan mahaluki mabukaci ne yana da bukatuwa zuwa ga ubangiji babu wani wanda yake ba shi da bukata tattare da shi zuwa ga mahaliccinsa ko ya ko ya so dole ne wannan bukata din a bayyana take a fili take karara zai buƙaci iskar da zai sha zai buƙaci abincin eh, da zai shaƙa zai buƙaci abincin da zai ci zai buƙaci ruwan da zai sha idan ba ya da lafiya zai bukaci magani wanda zai yi amfani da shi domin ya samu waraka wato a ko da yaushe dan adam ya dubi ɗabi'arsa zai ga ɗabi'a ce ta mabukaci ubangiji shine yake da kamala ta zati shine wanda alginahu min zatihi subhanahu wata'ala ba wani ne yake taimaka masa ba har ya zama mawadaci ba dan ya jingina da wani abu ba dan adam yana jin shi mai wadata ne idan yana jin akwai wasu kwabbai akwai wasu kadarori akwai wasu abu da suka shigo hannunsa da zarar ya rasa waɗannan abubuwa zai dawo ya ji cewa shi mai bukata ne to kaga ashe wadatan nan tasa ta samo asali ne ko ta dogara ne da abubuwan da suke tare da shi a hannunsa yayin da aka raba shi da wannan abin to zai ji babu wadata tattare da shi shi da shi karan kansa zai ji cewa shi mai buƙatar taimakon wasu ne to ubangiji shi ba haka yake ba wadatar sa min zatihi daga zatin sa wadatar sa take saboda haka babu lokacin da za a ce ubangiji yana da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki zuwa ga wani wani abin da wani abin da ya halitta saboda haka shine alqayyum ma'anar qayyumiyya din shine tsayuwarsa da da kansa ba tare da yana bukatuwa zuwa ga ga waninsa ba rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn majah kaga anan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi addu'a yayi tawassuli bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala alhusna wannan shine hakikanin dabbaka fadar Allah madaukakin sarki walillahi walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha lalle ubangiji yana da sunaye mafiya kyau don haka ku kirawo shi ku roƙe shi da waɗannan sunayen wannan aya ita ce manzo sallallahu alaihi wasallama yake ɗabbaka ma'anarta a aikace a cikin wannan hadisi nashi wanda abu dawud da nasa'i suka rawaito saboda haka ashe idan kana son kamala wajen ainihin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tawassali shine ka yi tawassuli da abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi tawassuli da shi wanda daga ciki akwai sunayen Allah waɗanda suke masu mafiya kyau alhusna mafiya kyau ba wai masu kyau ba suna da kyau kyan da yafi na kowane suna mai kyau saboda haka alhusna af'alu tafdil ne na alhasana alhasana shi da ita ce mai kyau alhusna mafiya kyau kamar alkabira da kuma alkubra ba akbar ba alakbar af'alu tafdil ne na kabir alkabira af'alu tafdil nata alkubra saboda haka in ka tashi fassara ayar ka ce walillahi al-asma'ul husna ubangiji yana da sunaye mafiya kyau ko wanda suka kai matuƙa da kyau ay balighatul al fil husni wanda suka kai matuƙa wajen kyau shine ma'anar fassarar ayar kamar yadda Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina ahsanu ga waɗanda suka yi aiki mai kyau alhusna suna da sakamako mafi kyau wato kayi aikin da yake mai kyau ne ubangiji in ya tashi saka maka zai ka maka da mafi kyan aikin da kai wanda shine ma'anar aya din wato duk ayyukan da za mu yi ba za su kai ladan da ubangiji zai ba mu na sakamakon gidan aljanna ba duk irin kyan aikin idan aka kwatanta shi da aljanna sai aga cewa aikin ba zai sayi aljannar ba saboda haka ubangiji saboda falalarsa da ainihin rahamarsa da lutufinsa ga bayansa sai su yi aiki ɗan ƙanƙani in ya tashi sakanka musu sai ya sakanka musu da mafi kyau daga aikinsu man ja abil hasanati falahu ashru amsalha kaga ya zo da alhasana abu ɗaya mai kyau ubangiji ya rinka masa ladansa zuwa ainihin gida goma wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim mala yace wa qad ittafaqa ulama'u duk malamai sun yi ittifaki ala annahu la yanqilu al-yaminu bi ghayri Allah ta'ala rantsuwa ba ta kulluwa yayin da aka yi ta ba da Allah ba don rantsuwar da aka yi ta da wani Allah to wannan rantsuwar ba za ta kullu ba ma'anar ba za ta kullu ba babu batun hinsi wato a ce ka karya ta don haka sai ka yi kafara sai idan ta kulli ne ta ainihin haɗu sannan ake maganar karyawa ko warwarewa to amma tun farko ma bata kullu ba illa iyaka yayin da kai wannan rantsuwar ka saba wa Allah bata kullu ba amma ka saba wa Allah kayi abin da Allah bai yarda ka yi ba domin ka girmama wani da abin da ba a girmama kowa da shi sai Allah rantsuwa girmamawa ce yayin da ka rantse da Allah ka girmama ubangiji kana gayawa wanda kake wa rantsuwa cewa ina maka rantsuwa da wanda nake girmamawa to wannan girmamawar Allah kadai ake yi wa ita yayin da kai ta ga wani wanda ba Allah ba komai girmansa komai matsayinsa to anan ka saba wa Allah ta hanyar daukan haƙƙin Allah ka ba ma waninsa wa huwa al-halifu bil makhluqat rantsuwa wanda ba da Allah aka yi shi ba abin nan shine rantsuwa bil makhluqati da waɗanda suke halittu falau halafa bil ka'ba da mutum zai rantsi da ka'aba ya ce na rantse da ka'aba ko wal ka'abati ko bil ka'abati to da a ce mutum zai yi irin wannan rantsuwa aw bil mala'ika ko ya ce ya rantse da mala'iku wal mala'ikati ko uqsimu bil mala'ikati na rantse da mala'iku aw bi ahadin min ash-shuyukh ko ya rantse da wani daga cikin shehunansa ce na rantse da shehuwa ne aw al muluki ko ya rantse da wani sarki wanda yake ganin girmansa malam yace lam yanaqid yaminuhu rantsuwarsa bata kullu ba wannan kuma ittifaki ne na malamai rantsuwa da wani abin da ake girmamawa ko da kuwa a shar'ance yana da wannan girman ma'ana abin girmamawa ne a gurin musulmi to rantsuwa da shi ba ta kulluwa wala yushra'u lahu zalika wanda ma yayi wannan rantsuwar ba a shar'anta masa ba ma'ana ba a bashi izinin yin ta a shari'a ba bal yunha anhu bari ma wannan maganar hana shi ma aka yi ba wai batun ba a bashi izini kawai ba a an ma ce kada yayi kun san wannan ya mafi wato kai matuka wajen a ga an wato wajen a ga ya bar wannan abun akwai bambanci tsakanin a ce ba a ba a shari'a ba ta ce kai ba da kuma a ce shari'a ma ta hana ta ma hana ma'ana a fito karara ma an ce kada ka yi imma nahya tahrimin wa imma nahya tanzih ko dai hani na haramci ma'ana idan kayi kayi haram ko kuma hani na tanzihi ma'ana idan kayi kayi abin da yake khilaful aula abin da bai dace kai ba fa fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yazo cikin <coughs> sahih al-bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk ya kasance mai yin rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya yi shiru ya rantse da Allah ko ya yi shiru wa fi tirmidhi anhu ya tabbata a cikin hadis jami'u tirmidhi anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda duk ya rantsuwa da wani ba Allah ba to haƙiƙa ya yi shirka ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين babu wani ɗaya daga cikin malamai magabata da ya taɓa cewa innahu yan'aqidul yaminu bi ahadin min al cewa rantsuwa na kulluwa yayin da aka yi ta da wani daga cikin halittu illa fi nabiyyina sallallahu wa sallama sai gangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama nan ne aka samu wata 'yar magana da take nuna halacci daga wasu malamai amma kowane ne cikin halittu babu inda aka yi maganar cewa ana iya kulla rantsuwa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine aka samu wata magana fa inna an ahmad riwayataini ahmad ibn hanbal an ruwaito ruwaya guda biyu daga wajensa fi annahu yanqidul yaminu bihi daga cikin ruwayoyin guda biyu akwai ruwaya guda ɗaya da take cewa rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama na kulluwa wato da mutum zai ce na rantse da annabi sallallahu alaihi wasallama to rantsuwarsa ta kullu saboda haka yayin da zai warware wannan rantsuwar ta hanyar aikata abin da ce ba zai aikata ba ko kuma kin aikata abin da yace zai aikata to a wannan lokaci dole ne sai ya yi kafara wannan wata ruwaya ce guda ɗaya aka samu daga Imam Ahmad wa qad tarrada ba tarada ba wa qad tarrada ba'd ashabihi kabn aqil al-khilafa fi anbiya wasu daga cikin almajiran ko mabiya mazhabar Imam Ahmad wasu daga cikin mabiya mazhabar Imam Ahmad in aka ce ashabuhu anan ba ana nufin almajiransa da suka yi karatu a gurinsa ba in aka ce al-ashab ana nufin dukkan da suke bin mazhabarsa sawa'un sun zauna da shi sun yi karatu a wajensa ko kuma a'a daga baya suka zo ko da a wannan zamanin suke da za a iya kiransu ashabu al-imam ahmad domin zamantowar suna bin mazhabarsa to wasu daga cikin mabiya mazhabar imam ahmad sun ɗauki maganar imam ahmad sun faɗaɗa ta wato sun faɗaɗa saɓanin fi sa'irin anbiya har ma ya zama yana da alaka da sauran annabawa suka ce tunda imam ahmad ya yi magana a wato an ruwaito daga wajensa cewa rantsuwa na kulluwa da annabi sallallahu alaihi wasallama to ya kamata wannan ta zama magana ce da ta shafi sauran annabawa ma in aka rantse da kowane annabi ne daga cikin annabawa rantsuwar ta kullu malam ya ce wa haza da'if wannan kiyasi da suka yi mai rauni ne wato imamu ahmad ya takaita sabanin ko kuma an takaita sabanin na imamu ahmad akan rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai an samu ittifaki akan hana rantsuwa da dukkan wani mahaluki kamar yadda a baya ya gaya mana لو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بأحد من الشيوخ أو أو الملوك لم ينعقد يمينه باتفاق ulama wannan janibin babu saɓani ina aka samu sabani kan annabi sallallahu alaihi wasallama shin idan aka yi rantsuwa da shi rantsuwar za ta kullu ko ba za ta kullu ba an samu wata ruwaya guda ɗaya daga imamu ahmad cikin ruwayoyi biyu da aka samu a wajensa ma'ana imamu ahmad an samu maganganu guda biyu ne daga wajensa magana ɗaya ta ce rantsuwar ta kullu magana ta biyu kuma ta ce rantsuwar ba ta kullu ba to kaga nan an samu ƙauli ko ruwaya daga imamu ahmad kan abin da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai to amma an samu wasu daga cikin mabiya mazhabarsa kamar ibnu aqil abul wafa shi ya game maganar ma sabanin ma ya haɗe har da sauran annabawa mala yace wa hadha da'i wannan maganar tashi tana da rauni yace wa aslul qawli bin iqadil yamin bin nabiy sallallahu alaihi wasallama da'ifun shadun ta kanta asalin maganar cewa rantsuwa za ta kullu yayin da aka yi ta da annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma magana ce wacce take mai rauni bara gurbi magana ce wacce take ta yi rauni kuma ta saba wa maganar kafatul ulama bihi ahadun min al ulama fi ma na'ala ba mu san wani malami daga cikin malamai ba wanda ya furta irin wannan maganar yace idan ka rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ka ta kullu wallazi alaihi aljumhur abinda daukakin malamai mafiya yawaicin su suke a kansa kamalikin kamar imamu malik wa shafi'i da imamu shafi'i wa abi hanifata da al-imamu abu hanifa annahu la yanqidu al-yamin bihi rantsuwa ba ta kulluwa yayin da aka yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ka ihdar riwayataini an ahmad maganar da ta dace da ɗaya daga cikin ruwayoyin nan guda biyu daga Imam Ahmad wato ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu tana tafiya ne daidai da maganar Aljumhur sauran manyan malamai wato an samu magana guda biyu daga Imam Ahmad ɗaya ta saba wa maganar jumhur ɗaya kuma ta dace da maganar jumhur wa haza huwa sahih maganar sa ta biyu kuma ita ce mai inganci haka ya kamata wato a kallin ruwayoyin guda biyu ruwaya ce guda biyu ɗaya ruwayar ta zo da wani ƙauli wanda yake mai rauni kuma bara gurbi ɗaya kuma ruwayar sai ta zo da ƙaunin da ya daidai da ƙaunin kafatul ulama sauran ɗaukakin malamai to kaga a nan ga ɗalibi mai basira mai hazaƙa wanda ya san makamar ilimi shine ya ɗauki maganar da za ta risku da sauran maganganun malamai kada ya ɗauki maganar da za ta zama bara gurbi wacce ta saba wa maganar sauran manya-manyan malamai waɗanda suka gabaci Imam Ahmad duk malaman da aka ambato Malik Shafi Abu Hanifa duk sun gabace shi bal ma wasu daga cikin su kamar Imam Shafi'i malaman sa ne Imam Malik da Abu Hanifa kuma malaman malaman sa ne saboda haka malam yace wa hadha huwa sahih wannan magana ta biyu ita ce mai inganci kaga anan duk da an samu sabani sabanin bai wuce akan rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ta ko bata kullu ba sannan kuma a nan ba ana maganar ya halatta tun karan farko ba mutum ya rantsuwar ba ko bai halatta ba idan ya yi ya kullu ko bai kullu ba amma maganar ya kamata ko bai kamata ba wannan dalilai duk sun nuna cewa a yi rantsuwa da Allah in mutum ba zai rantse da Allah ba ya yi shiru imamu ahmad ya san wannan kuma duk malamai sun san wannan ba wannan suke magana ba ana maganar idan ya yi sibil da baka ya yi to ta kullu ko bata kullu ba kun ga akwai bambanci tsakanin mas'alolin guda biyu mas'alar ya kamata yayi ya halatta yayi tun a farin farko ko bai halatta ba daban mas'alar idan ya yi sibil da baka ko ya yi wauta ya yi rantsuwar ta kullu ko bata kullu ba to a wajen maganar kulluwar ta ne aka ce an samu wata ruwaya daga imamu ahmad wacce ta saba ruwayar sauran malamai ta saba magana sauran malamai yace ta kullu an kuma samu wata ruwaya daga wajensa wacce ta yi daidai da maganganun sauran malamai yace bata kullu ba ashe kaga wani ba zai riba ribaci wannan ba yace kaga ai an samu Imam Ahmad ya halatta a rantsi da Annabi ba wannan maganar ake ba maganar idan mutum yayi ganganci yayi rantsuwar ta kullu ko bata kullu ba to a nan ɗin ma idan ka ce imamu ahmad an samu ruwaya daga wajensa sai a ce masa to kuma an samu ruwaya wata da ta ce bata kullu ba me yasa za ka ɗau waccan ka bar wannan ruwayar idan har za ka yi hujja da maganar imamu ahmad me yasa za ka yi hujjar za ka yi hujja da ruwayar da ta dace da san zuciyarka tare da cewa ga inda sauran malamai suka nufa ga kuma ruwayar da ta zo daga wajensa wacce ta dace da maganganun malamai wannan a ka'ida ta ilimi ana buƙatar ɗalibin ilimi ya zamo mai insafi wato ya zamo yana yi wa kansa adalci yana yi wa ilimin da yake magana da shi adalci idan ya zo ya samu maganganu biyu na malami guda ɗaya ya yi magana guda biyu a wani wurin ya faɗi wata magana a wani wurin kuma ya faɗi akasinta to kada a nan kawai ya yi zaɓi ya ce to bara kawai ya zaɓi wacce shi daman ita yake so to idan haka bai yi wa ilimin adalci ba bai yi wa kansa adalci ba sai ya auna ya ga cikin maganganun guda biyu na wannan malamin wacce magana ce ta fi kusa da dalili wacce magana ce ta fi dacewa da sauran maganganu na malamai sai ya riskar da maganarsa da ta fi dacewa da sauran maganganu na malamai zuwa gare ga maganarsu shi ma kuma sai ya tsaya a wannan matsayin amma sai ya ya share waccan ya kama waccan to akwai alama ta hawa akwai alama ta san zuciya ta tare da shi wasu ma saboda wato yadda san zuciyar ya yi ƙarfi a cikin zuciyar yadda ya tamakuni sosai sai ka samu in ya tashi ya kaito maganganun guda biyu in ya tashi ya kaito mas'alar sai ya kaito maganar da ta dace da wacce yake so sai ya share ɗaya ya ƙi faɗa kaga wannan ya fi ma zaluntar kansa da zaluntar ilimin sama da ma wancan akwai wanda zai to biyun amma sai ya zaɓi wacce ta dace da sararanta ba tare da ya bayyana wasu dalilai ba inda zai bayyana wasu dalilai watakila ka ce saboda dalilan ne ya zaɓi wannan magana amma haka kawai sai ya ce to ai ya ce shikenan magana ta ƙare wannan ba dalili ba ne to wani kuma saboda zaluncin nashi ya kai matuƙa shi idan ya tashi sai ya ɓoye ɗaya maganar sai ya ɓoye ɗaya maganar sai ya hikaito guda ɗaya to kaga anan akwai rashin insafi ko dai ka bar maganganun duka guda biyu idan har kana ganin sun ci karo da juna to shi ka ajiye magana sa gaba ɗaya ka ce wannan ya yi tufka da walwala bai kamata ya shigo cikin matsalar ba ko kuma a'a ka hikaito duka biyun a san akwai wannan akwai wannan lokacin da muka yi magana akan sallar layya akwai kaule na isemi fatawa guda biyu ta isemi fatawa ɗaya ya yi magana kan cewa kowa ya aiki da ganinsa don haka kowa ya gani ya yi sallarsa fatawa ta biyu kuma yake mamakin a ce akwai wata ƙasa da take sallar ranar arfa mai tambayar yana cewa da za a samu mayi ya ce ka gaya min ni ban san ana saɓani akan sallar ranar arfa ba duk musulmi bakin su ɗaya idan sallar ya ce ni ban san ana wannan saɓanin ba ka ga magana biyu yayi duka na san maganganun biyu kafin in zo in yi magana ta anan duk na san maganganun guda biyu to amma tun da na san akwai wannan akwai wannan sai duka na ajiye shi gaba ɗaya ban kawo kowace ɗaya ba sai aka zo ana ɗaukan ɗayar ana faɗa amma kuma gaba ɗaya sai a rinsa ido daga ɗayar kamar babu ita sai a ce isemin ma ya ce kaza gashi isemin ma ya ce kaza in ka ce isemin ma ya ce kaza ni ma sai in ce isemin ma ya ce kaza to wani isemin din zamu dauka naka konawa duk dai isemin ne to kaga adalci anan shine ko dai ka faɗi duka maganganun biyu da wacce kai kake so da wacce kuma ta saba maka ko kuma duka basu kamar yadda na yi dan kada ma in tafi ina ta kawo muku cewa isaimin yi tufka da walwala wanda bai dace ba sai gaba ɗaya na aje su duk da cewa a cikin maganganunsa guda biyu akwai wacce ta yi daidai da tawa amma a ilimance tunda akwai waccan bai kamata in zaɓo wannan in ba waccan ba yadda kuka ga ibnu taymiya din nan yayi anan ya hikaito maka duka biyun sannan ya yi tarjihin ɗaya saboda kasance wacce ta fi daidai da dalilai da suka zo daga sunna sannan kuma ta dace da sauran maganganun manyan malamai da suka gabaci shi kaga bai ɓoye ɗaya ba to shi yasa malamai suke cewa ahlus sunna yadhkuruna ma lahum wa ma alaihim wa ahlul bid'ati la yadhkuruna illa ma lahum yan sunna su in suka na magana in suka tashi hikaito sai su hikaito abin da yake hujja ce gare su da abin da yake hujja ce akan su amma dan bid'a shi abin da yake ganin hujjar sace ita kawai zai faɗa ba zai sai faɗi ɗaya hujjar ba to ga wannan ya saba wa sabilul insaf wa kadhalika al-isti'azatu bil wa wa wa asma'ihi sifatihi على وأسمائه وصفاته ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله تعالى غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المشروع وغيره التي تتضمن الشرك بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل malam ce wa kadhalika listi'azatu bil makhluqat haka nan neman tsari daga wasu mahalukai ba Allah ba bal inna ma yusta'azu bil khaliqi ana neman tsari ne da mahalicci ta'ala shi kadai wa asma'ihi ko da sunayensa wa sifatihi ko da sifofinsa kana neman tsari ne da Allah ko da sifofin Allah ko da sunayen Allah ولهذا ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمة بكلمات الله التامات ما لن يتسبوا لهك نيمة قباتا كمر إمام أحمد وغيره دوننسى لكسك من يما لمي سك يهجة على أن كلام الله غير مخلوق أبس شيوا مجنر الله ba halittacciya ba ce fi mahtajju bihi cikin abin da suka yi hujja da shi ma'ana cikin wato hujjojinsu suka yi hujja bi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da fadar annabi sallallahu alaihi wasallama a'udhu bi kalimati llahi tammat ina neman tsari da kalmomin Allah waɗanda suke cikakku qalu malamai suka ce faqad ista'aza biha annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari ta hanyar wannan kalmomi wala yusta'adu bi makhluqin tare da cewa ba a neman tsari da wanda yake mahaluki wanda halittarsa aka yi ashe kaga kalamullahi ko kalimatullahi ghairu makhluqa alqur'ani kalamullahi maganar Allah ce don haka alqur'ani sifar Allah ce sifar Allah kuma ba makhluqa bace domin sifofin Allah gaba ɗaya, sifofi ne kadima azaliya sifofi ne waɗanda suke Allah ya sifantu da su tun fil azal ya sifantu da su tun fil azal ba halitta su yayi daga baya ba to shi kaga tun da sifofin Allah ba makhlukai bane bai kamata a ce alqur'anu makhluqun ba wannan raddi ne da malaman sunna suke yi wa mu'tazilawa waɗanda suke riya cewa alqur'anu makhluq alqur'ani halittarsa aka yi ba maganar Allah ba ce wannan kauli na mu'tazila mu'tazila sun shahara da shi amma fil haqiqa maganganun asha'ira waɗanda suka zo daga baya baya al kusan haka yake nunawa haka yake nunawa har ma sukan ce ba a son bayyana wannan magana a ko'ina amma dai in aka tsaya aka duba aka yi lissafi za a ga cewa alkur'anu makhluk wannan magana ta sabawa aqidar magabata na kwarai shi yasa imamu ahmad ya dage ya cije ya turji akan cewa ba zai sallama ma wannan aqidar ba ko menene zai faru sai dai ya faru saboda haka aka yi ta azabtar da shi aka yi ta wahalar da shi aka yi ta wulakanta shi akan sai ya sallama cewa alqur'anu makhluq yace ba za ta taba ba ba za ta taba yiwuwa ba ba zai sallama ma wannan aqida ba wanda a dalilin haka aka kashe wasu daga cikin manya-manyan abokansa malamai saboda sun ƙi yarda wasu kuma suka yi amfani da taqiya suka sallama suka yi amfani da illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman saboda haka suka ce su tilasta su aka yi saboda an daga takobi an ce ko ka faɗa ko ka rasa rayuwarka to kaga kana karkashin waɗanda ubangiji ya musu sassauci a irin haka matukar dai zuciyarsu ba ta yadda da wannan abun ba za su iya faɗa da harshen su amma zuciyarsu tana karyatawa wasu malaman suka yi amfani da wannan dama suka faɗa irin su Ali ibn al-Madini su Ibn Ma'id da sauran malaman da suka zamananci Imam Ahmad shi kuma Imam Ahmad kasancewar a wannan lokacin malami ne da kowa yake sa a matsayin abin koyi jira ake aji me zai ce shi kenan a rubuta a yada a gari a yada a sauran kasashe na musulmi cewa ga abin da Imam Ahmad ya faɗa shi kenan kuma sai wasu mutane su ma su yarda cewa ita ce aqidar kwarai yace to tunda shi yana da wannan matsayin bai kamata ya sassauci ba ko da kuwa ubangiji ya dan bashi mafita illa man ukriha shi ya kamata ya yi riko da azima tunda wannan a ruksa ce akwai azima idan zaka iya dagewa ka cije ko da zaka rasa ranka ba laifi kai ba musamman ma kuma idan zaka hango wata maslaha babba wacce take da alaka da aqida take da alaka da musulunci gaba daya wanda ita ce imamu ahmad ya hararo ya hango domin yana ganin dandazon jama'a kullum suna zuwa fada su ga cewa mai Imam Ahmad zai faɗa in ya sallama to akwai masu rubutawa kuma za su rubuta da sun rubuta kuma kenan zai ta yawo a gari da sauran kasashen musulmi a ji cewa mai Imam Ahmad shi ya faɗa daga gadawar wannan saboda haka sai ya ki yadda haka yayi ta fama yayi ta wahala da karshe dai Allah madaukakin sarki ya samar masa da mafita ubangiji ya bashi al-imamatu fid din ya zamana duk sanda za a ambace shi sai a ce al imam Ahmad ko imamu ahli sunnati wal jama'a to cikin hujjojin da Imam Ahmad ya rika faɗa domin tabbatarwa da da abokan husuma cewa alqur'anu ghairu makhluq wannan hadisi a'udhu bi kalimatin bi lahi tamma kasancewar annabi yayi isti'aza da kalmomin Allah wannan yake nuna cewa kalmomin Allah ba halittattu ne domin la yusta'azu bi makhluq to haka nan ibnu taymiya yake shara da wannan cewa magabata ba su yadda kai isti'aza da makhluqin ba da wani wanda yake mahaluki ka ce kana neman wane ya tsare ka wala yusta'adu bi makhluq wa fi sahihi ya tabbata cikin yau muslim hadisin auf ibn malik al-ajda'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala yace la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan babu laifi da ruqya babu laifi ayi ruqya matukar dai babu shirka a cikinta ma'ana babu laifi ayi to addu'a ayi tofi matukar addu'ar babu shirka a cikinta fanaha anir ruqa allati fiha shirkun saboda haka annabi ya hana a yi amfani da ruqya wacce take da shirka cikinta kallati fiha isti'azatun bil jin kamar ruqyar da yake akwai neman tsari wato ta hanyar aljanu wato mutum ya nemi aljani ya shiga tsakaninsa da wani aljani ko aljani ya shiga tsakaninsa da wasu miyagu wannan shirka ne ka nemi abin da Allah ake nema a wajensa shi kadai ka neme shi a gurin wani aljani to wannan shirka ne kama kala ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa yadda al'amarin yake wasu mazaje daga cikin mutane sun rika neman tsari daga wasu mazaje na aljanu fazaduhum rahaqa sai suka kara ma su waɗannan aljanun jiji da kai da ainihin ƙetare iyaka yayin da mutum zai wato shiga wata inuwa da niyyar ya huta sai ya ce yana neman tsari ta hanyar babban shugaban aljanu na wannan guri daga man wato wawayen aljanun uzu bai sayyidi hazal wadi min sufaha'i ina neman shugaban wannan rafi ko wannan jeji ko wannan itaci ya tsare ni ya mai shamaki ya shiga tsakanina da wawayen wannan guri to larabawa da suna irin wannan idan mutum ya yi tafiya ya zo karkashin bishiya zai huta sai ya nemi tsarin shugaban wannan gurin daga wawaye ce ka shiga tsakanina da wawayen da suke wannan guri yan daba yan iska to kaga wannan ya ƙara wa su aljannin wani jin cewa su shugabanni ne kuma su ne za su shiga tsakanin ɗan adam da kuma wani aljan mugu da yake kokarin cutar da ɗan adam wanda wannan ya ƙara musu jiji da kai ya kara musu ta'addanci da zalunci to ubangiji ya hana wannan ya nuna cewa aiki ne na waɗanda suke mushrikai ba aiki ne na waɗanda suke masu tauhidi ba to duk wani abin da za ka yi a wajen rukuya ya zama na kana neman tallafi daga wani aljani to babu shakka wannan ya shiga cikin wa annahu kana rijalun min al-insi yuzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wanda a yanzu akwai waɗanda suke harkar ruqya suna amfani da wannan sai ka ga mutum ya nuna maka cewa ma shi a cikin aljanin akwai wanda suke abokansa ne akwai wanda suke taimaka masa akwai wanda suke kawo masa magunguna ko suke sifanta masa wasu magunguna wai abokansa ne ko kuma ya ce maka ma mutanen kirki ne saboda haka sun taimake shi ya fitar ma da wani aljani aljani ya fitar ma da wani ma aljani ya magance ma wani aljaninsa to kaga wannan shirka ce da Allah ba ruqya ce wacce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya halatta shi ya halatta ruqyar da babu shirka a ciki la ba'sa bir ruqa ma lam takun fiya ma lam takun shirkan babu laifi ayi ruqya matukar babu shirka a ciki amma yanzu wasu da masu ruqyar da dama mushrikai ne wato ya za a yi mushriki ya maka maganin aljani sai dai ya kara maka wasu aljanin domin shi ma abokin su ne abokin tafiya ya ce maka wani aljani yana taimakon sa wato babu yadda za a yi aljani ya taimaka wa mutum haka kawai ba tare da wannan mutumin yana yi masa wani abu na ibada ba wannan ka'ida ce sananniya ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا Yayin da Aljanu za su ce ya Ubangiji mun mori juna ne, me ma'anar mun mori juna sun mana bauta mun taimaka musu saboda haka tsalan naru maswakum Allah ce to ku da su duk ku tafuta sun more ku kun more su to ku tafuta ku mori junan a can saboda haka ibn taymiya yake irin wannan bayanan a wasu gurare daga cikin littattafansa aljani ba zai yarda ya baka wani taimako ba sai idan kai ka yarda zaka kai kuma bauta masa zaka yi abin da yake saban Allah ne shi yasa zamu ga matsafa har kullum abin da za su sharɗanta wa mutum idan ya je gurinsa domin yi masa tsafi abin in ka dube shi ga saban Allah ne ba su taɓa sharɗanta maka biyayya ba ba yadda za a yi ka je gun matsafi ya ce ka riƙa nafulfulu da daddare ko ya ce ka riƙa sadaka ko ka riƙa karatun qur'ani babu yadda za a yi haka ta faru sai dai duba wasu gumaguman laifuffuka sai ya ce sharaɗi ka riƙa yin su in kuma ba ka yi za ka haukace saboda aljanin da yake mu'amala da shi sharaɗin da zai ba shi kenan kana so ka cimma buƙatar ka to sai ka bi ni ka yi min bauta sai ka kuma saba wa Allah domin ba za ka bauta aljini ba sai ka saba wa Allah shi yasa wasu sai a ce kada su daina yin sallah ko su rika yi ba da tsarki wato ba da tahara ba ko ya bari sai yana da janaba sannan ya sallar ko ya ƙi yin sallah a lokutan ya salloli a lokutan su ya bari sai dare ya yi ya hana su gaba ɗaya dunkule ya cure yi su lokaci ɗaya wato duk da yadda Allah baya so haka zai yi a ce da shi ya daina sadaka amma ya rika ya rika yi wa yan bori alheri ta ji wai alheri ya rika yi wa yan bori alheri saboda haka ba za ka taba ganin shi ya taimaka wa wani masallaci ba ko wata makaranta ko wani ɗalibi amma kuma kullum za ka ga ana hawan bori a kofar gidansa yana ruwan yana liki yana ruwan kuɗi saboda aljanin haka yake da shi ya rika ba wata wani dan akuyansa jini yana sha kullum saboda ka kullum sai ya tura jarka abbatuwa an ba an zubo masa jini an kawo an ba ma wannan dan akuyar wannan dan akuyan ba shi ke shan jinin ba aljanin ne ke sha ko ya bashi wani turare ya ce rika yin wannan turaren aljanin ke buƙatar wannan turaren saboda haka zai taimaka da hidima to babu yadda za a yi wani aljani kawai haka nan kawai ya zo ya taimake ka yi maka abubuwan da aka ji daɗi ba tare da kai ma kai masa abin da shi zai ji daɗi ba shi ne ma'anar rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana ya ubangiji sashin mu ya more sashi mun more su sun more mu mun more su ta hanyar sun bauta mana su kuma sun more mu mun musu abin da suke bukata don haka in kuɗi kake so wannan aljanin ya san yadda zai yaje bankuna ya sato a zo a rasa ina kuɗi ya shiga a yi ta lissafi a yi ta lissafi ƙarshe a ɗaure manajan banki ashe aljani ya kwashe ya kai wa boka saboda haka shi kuma sai tattara ya mika maka ka sa hannu a jihunka ka san babu ko kwabo a ciki babu ko takardar tsire amma kuma sai ka fito da yan dubu dubu sababbi ina yan dubu dubu nan suka zo wannan aljanin da ka bautawa shi kuma shi ne je sato ya kwaso a cikin bankuna ko ajiya a kowanne za su aje kuɗin su ne su rasa ka ajiye kuma ka tabbata inda ka ajiye ba sacewa akai ba amma ka nema ka nema ka rasa ko ta mata da take gaya mun eh, inda ta aje kudinta kuma ta aje inda ta tabbata babu wanda zai je ɗauki kudin amma sai ta nema ta rasa to kaga anan aljannin shi irin wannan yake zuwa kwashi ya je kai ma wasu kaga in ba a ba sai ya hada ta fada da wasu daga cikin yan gidan kawai sai ta rika zargin wani bawan Allah bai ci ba bai sha ba ta ce watakila ya ganta sanda ta daga wannan kwanan tana sa ta a ciki saboda haka shi sai a yi ta rigima shi kuma ya san wallahi bai taba ba bai ma san da kuɗin ba bai ma san tana da kuɗin ba wani lokaci kuma sai ta zo ta samu an zari ya ta ajiye dubu goma sai ta zo ta samu an bar dubu uku an ɗauke bakwai to kaga in mugu barawo ne zai ɗauka me yasa zai rage to haka kawai shi ta riya masa ya bar masa uku ko tausayi ne wallahu alam to babu yadda za a yi aljanu su taimaka maka sai idan har kai ma za ka taimaka musu ta hanyar ka bauta musu abin da ya sa haka babu wani wanda ubangiji ya ba shi damar sarrafa aljanu ya more su sai annabi suleiman rabbi da sirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ne ya daga hannu ya yi wannan addu'ar ya ubangiji ka yi min kyautar wani mulki ka gafarta min ka yi min kyauta da wani mulki da bai dace wani daga daga baya samu irin wannan mulki ba domin kai ne mai yawan kyauta idan ka so ubangiji ya bashi wannan mulkin ya sassara masa aljanu waɗanda za su ke masa hidima ba dare ba rana ya sa su ya hana in ga kula ko annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ubangiji na iya yi masa wannan amma lokacin da ya shaƙi aljani sakin sa yayi yake cewa ba dan addu'ar dan uwana Suleiman ba wanda ya gabace ni da ita da na daure shi a cikin masallaci kowa zo ya gan shi yara sun gan shi sun tsikare shi kaga yace ba dan addu'ar dan uwana Suleiman ba to idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kansa ya sakarwa annabi Suleiman wannan damar ina kuma ga wani saboda wai shi dan rukuya ne Ya zo ya ce ai aljanu suna taimaka masa to su taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya ya fita yaƙe yaƙe da dama amma ba taɓa fitowa ya ce wani aljani ya taimaka masa ba mala'iku sun sauka a yakin badar sun yi yaƙi tare da muminai amma ba a ce aljanu sun fito sun yaƙi ba babu musulmi ne ba salihai a cikin aljanu akwai su akwai salihai da yawa akwai musulmi waɗanda suka zo suka ji alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallama suka musulunta amma ba a taɓa ce maka a wani yaƙi wasu aljanu saboda duniyar su daban duniyar dan adam daban kowanne akwai taklifi irin nashi da ubangiji ya dora masa wanda ba lalle ne wato ya fito ya zama na kun yi cakuɗe ɗaya wajen aikata shi ba da haka ba za a ce a sahu da Allah a dinga barin wani sahu saboda aljanu ba a ce da Allah a dinga barin wancan sahu kun ga kayo muna da ahalin sunna aljanu da suke zuwa karatu na'am muna da su akwai ahlus sunna da yawa a Kano wanda ba sa sun fita daga uku. ahlus sunna ne sosai cikakku waɗanda duk abin da muke ji suna ji in an cuce mu suna bakin ciki in mun yi wata nasara suna farin ciki suna nan a cikin mu kuma suna zuwa karatuttukan mu duk harkokin mu da muke yi na addini tare muke yi da su ahlus sunna ne cikakku amma ba mu taba ganin su ba ba mu taba arba da wani ba dan muka arba da wani karatun ba zai yiwu ba <laughs> aka ce wata rana na zo da wani aljani na ce shi zai ja baki kaga yana tsira ma ido ai masallaci ba ba za a shigo ba kai aljanin nan fa kafa ko ba ahli kai to saboda alamul jinni daban alamul insi daban kowanne zaman kansa amma suna halarta karatu akwai Muhammad ibn Sallam albikandi ko Muhammad ibn Salam albikandi malamin Imam al-Bukhari ne an ce dandazan waɗanda suke zuwa gurin karatun sa agalabin su aljanu ne saboda irin yadda majalisinsa sa yake cika an san cewa wannan ba yan garin bane kadai amma sai a ga ya cika ce aljanu ne suke zuwa karatu kuma kullum za a yi ta ganin mutanen da ba a san su ba a garin amma kuma da su ake karatu amma da zai ce ga unguwar da suke ko ga gida ga da jinsu sai an tashi kowa ya tafi gida kuma su ma shikenan ibn taymiya a wani a wasu da wani uri da cikin rubuce rubucensa yake magana cewa taba ka masa fatawa shi yana ganin rubutun ya san na aljanu ne aljanu ne suka kawo masa fatawar sun suna san ansa to wannan duk yana yana faruwa amma ya zo ya baka taimako saboda kuna wani wato musayar maganganu ko kuma ainihin kuna wata tirjiya da wasu ɗan bida'a sun ce za su rusa musu masallaci wani aljanu ya zo wani aljani ya tafi da wani ɗan bida'a wannan ba a ba su wannan damar ba ba a ba su wannan damar ba inda an ba su wannan damar rayuwa ba za ta yiwu ba shikenan su ma ɗan bida'a su sai zo su yi ta murɗe mana wuya <laughs> to amma ba ba wannan damar kuma duk wani wanda yace zai cutar da mu cikin yan bid'a su yan ahli sunna za su ce wallahi ka taba su mun san gidanka mun san mun san gidanku mun san ubanka ka taba su kai ma za ka ji ba daɗi saboda haka can a junansu sai su ma a samu zaman lafiya a samu balance don haka ba daidai ba ne mutum ya ce shi aljani yana taimaka masa don za ka samu da yawa daga cikin masu rukuya wasu sai su ce ai aljanin da muka yi magana da shi ya gaya mun cewa ga irin abubuwan da za a amfani da su don a samu lafiya to wannan ba gaskiya ba ne kuma shi aljanin ya aka kasan gaskiya faɗa maka in ma kaddara ya yi maganar ka ji cewa ya ce ka samo ice kaza ya aka kasan cewa gaskiya ne hal ما يأتي ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض fi في حق المشروع وغيره سبو saboda haka ne malamai. suka hana amfani da wasu addu'o'i da wasu rantsarantse waɗanda wasu mutane suke amfani da su fi haƙƙil masru'i da game da wani wanda yake farfadiya wa gairihi ko waninsa wanda yake cikin wata rashin lafiya ta farfadiya ko makamancin haka allati ta tazammanu shirka addu'ar da ta kunshi shirka malamai suka ce haramun ne mutum ya yi amfani da irin waɗannan addu'o'i bal na hau an kulle ma la yu'rafu ma'anahu bal malamai sun hana amfani da dukkan wata addu'ar ma da ba a san ma'anarta ba min dalika daga cikin waɗannan addu'o'i khashiyata an yakuna fiha shirkun domin gudun kada ya zan akwai shirka a cikinta bi khilafi ma kana min ar-ruqa al-mashru'a sabanin ruqya wacce take shari'a ta amince da ita fa innahu ja'iz wannan ya halatta فإذا تتند هكني لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره على غيره إلا بالله عز وجل تند هكني bai halatta mutum ya yi rantsuwa ba rantsuwa ita kadai wacce ba dan wani abu ya yi ta ba ko kuma rantsuwa ala ghairihi da zai yi ma waninsa illa billahi azza wa jalla sai da Allah mai girma da buwaya shi kadai aka yadda da mutum ya rantsi kada ya rantsi da wani ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya taimana. mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ta yaya ake samun magana sama da ɗaya masu hannun riga daga malami ɗaya da za jazakumullahu khairan Wani ɗabi'a ce ta ɗan adam malaman nan mutane ne masu halitta irin tamu illa iyaka bambancin su da mu ubangiji ya ba su tarin ilimi ya ba su tarin tsoro na Allah da kuma tsantseni amma dai sifofi na ɗan adam duk sun sinfantu da shi saboda haka sun sinfantu da abin da Allah yake cewa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk ilimin da aka baka to kadan ne cikin ilimin Allah tarin da ilimin ubangiji yake da shi don haka dole ne wata rana wani abu ya buya da gare ka ya zan ka san ka san wani abu wani abu kuma baka san shi ba babu wanda zai tattara ilimi gaba daya ya san shi duka cikin mutane annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya sanar ya sanar da su wasu abubuwa amma akwai abubuwan da ubangiji ya boye musu ko ba komai ba kuna jin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i wal ha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa haka annabawa akwai abinda ubangiji ya so ya sanar da su akwai abinda bai ga damar sanar da su ba Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw علمت أو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في في, في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya ubangiji ina roƙonka da dukkan wani suna wanda yake naka ne wanda ka sawa kanka shi ko ka saukar da shi a cikin wani littafin ka ko ka sanar da wani daga cikin bayinka ko kuma kake banta da iliminsa kake banta da saninsa cikin ilimin na gaibi ashe kaga ubangiji yakan ɓoye wani abu wanda ba lalle ne ya sanar da wani ba wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa saboda haka ubangiji yana da abubuwan da shi kadai ya san su don haka ilimin dan adam komin yawansa a idan ka a yadda kake ganin sa to in aka kiyasta shi da ilimin ubangiji kadan ne don haka dan adam zai iya sanin wani abu ya jahilci wani abu a yau zai iya sani a yau zai iya jahilta gobe kuma Allah ya bashi sanin abin a ranar da ya bai san shi ba in aka yi masa fatawa zai iya yin ijtihadi a matsayinsa na malami ta hanyar yayi kiyasin wani abu da wani dan ya fitar da hukunci ya biya buƙatar mai tambaya gobe kuma zai iya samun nassin da ya ci karo da wannan ijtihadin nashi idan ya zama malami ne mai tsoron Allah to sai ya warware maganarsa ta jiya jiya ya yi amfani da ijtihadi yau kuma ya ci karo da nasi kaga sai ya dau nasi ya bar ijtihadinsa kaga anan dole a samu maganganu biyu wanda ya ji ta jiya in bai ji ta yau ba to ta jiyan zai ci gaba da dorarwa shi kuma wannan ya ji ta yau shi ma zai dorar da abin da ya ji idan aka tashi sai a samu duka maganganun guda biyu illa iyaka kai ka duba ka ga wacce ce ya goya bayanta da nasi wacce ce kuma bai goya mata baya da nasi ba an gane ko wannan yana sa a samu maganganu guda biyu ana samun mantuwa dan adam yana yana da mantuwa yana iya faɗar magana an jima kuma ya faɗi akasin saboda ya manta me ya faɗa jiya da haka wannan ma za iya sa a samu maganganu guda biyu ya iya samun hukunci da dalilinsa gobe kuma ya samu wani dalilin da ya fi wanda ya samu jiya ƙarfi saboda haka kaga sai ya ɗauki mafi ƙarfi ya bar wanda baya da ƙarfi nan ma kaga sai ya zama yana da maganganu guda biyu saboda dan adam kullun yana ci gaba da ilimi yana gano wasu abubuwa da da suka koyi daga gare shi kullun yana bincike yana gano wanda kaga cewa maganganunsa iri ɗaya ne kullun ba sa karuwa ba sa ci gaba ba sa faɗaɗa to alamar iliminsa a daskare yake a dankare yake a guri guda wannan ilimin nasa ya zama daɓe baya motsi baya ci gaba dole ne kana karatu kullun ilimin ka karuwa yake yi abubuwan da jiya da ka ji gobe kuma za ka ji wanda suka fi su faɗi watakila wasu abubuwa da da kai ka yarda cewa su ne gaskiyar kat gobe kuma sai ka zo ka samu wani bayanin da zai hargitsa maka lissafi duka to haka ɗabi'ar ilimi take bahrun ne la sahila lahu teku ne wanda ba shi da gaci wanda duk ya nutsa cikinsa to kawai sai dai ta tafiya kuma kullum kana nutsa cikinsa kana ƙara gano gajiyawarka domin za ka riƙa gano abubuwan da da can baka yi tsammanin akwai su ba shi yasa ba a son garaje cikin ilimi kada ka yi kaf ka ce kafi kowa wannan ba karamin kuskure bane ka ce kafi kowa sani kafi kowa fahimta kafi kowa ilimi duk abin da zaka sani abin da zaka jahilta shi yafi yawa ko me zaka sani abin da ba san shi din ba su suka fi yawa to ta yaya zaka yi da'awar kafi suwa sani ka duba hadisin annabi Musa alaihi salam lokacin da yake hudu ba wani banu isra'ila ya ce shin akwai wani wanda yake ya fi ka ilimi a duniya yanzu me ya ce da shi sai ya ce a bai san wannan ba a nan sai ubangiji ya zarge shi ya ce bala abduna khadir fasa Allah sabila ilai ce akwai bawa mu khadir akwai ilimin da kai baka san shi ba ya ce ubangiji a nuna min hanyar da za mu haɗu a tambayar da aka yi masa hal ta'lamu ahadan a'la hal ta'lamu ahadan a'lama minka ka san wani da ya ka ilimi a lokacin ya san shine annabi cikin banu isra'ila bai san wani annabi bayansa ba bai san akwai wani annabi tare da shi ba ilimin kuma annabawa ya sha bamban da ilimin kowa domin su daga Allah suke samu kai tsaye don haka a kiyasi idan ya duba sai ga cewa tunda babu wani annabi babu wanda zai kai shi ilimi tunda shi daga Allah yake samu kai tsaye saboda haka sai ya ce shi bai sani ba ka gama ma cewa yayi ba yafi kowa ilimi cewa shi bai sani ba amma duk da haka atabahullah dan mai bai ce Allahu alamu ba ya bayar da ilimi ga Allah to saboda haka mutum zai iya tsammanin wani abu yau daidai ne gobe kuma ya gane kuskure ne ba zai ci gaba da ɗorewa akan kuskuren ba ya ce to tun da dai har ya riga ya faɗa wa mutane ba zai taɓa canzawa ba malami mai amana ba zai yi haka ba zai fito ko da ya shekara nawa yana faɗar wannan abun. rana tsaka sai aji ya canza ya ce da muna faɗar kaza amma yanzu mun gano abu kaza domin kuwa mun samu wani bayanai a cikin littattafai waɗanda da ba mu karanto su ba wannan shine alamar cewa wannan malami ne mai bincike ba rage masa matsayi zai yi ba ƙara masa matsayi zai yi idan har a duniyar masu hankali yake magana a duniyar mahaukata a cika a shaidu abin maka maka maka ke mana to mu nan gaba duk sanda kai magana fa za mu ringa ɗarɗar kan gobe ka zo ka ce mana ba haka ba ai duk wanda zai maka magana gobe ya ce ya yi kuskure ga yadda gyaran yake ya kamata ka fi amince masa ka ba shi ragamar wato ragamar iliminka ko ragamar koyinka a hannunsa domin kana da yaƙinin cewa da zarar ya gane kuskure yake ba zai barka ku ta tafiya a haka ba zai fito ya gaya maka to amma saboda tarbiya ta jahilci da aka ɗora mutane a kai sai suke ganin idan malamin ya yi magana bai kamata ko mai irin dalilin da zai samu ya canza maganarsa ba shi kuma saboda jin tsoron mabiya kada su ce a aya kuma malam yake kwangwaba baya ya yake tuka da warwara ya yake faɗa ya ce ya saki to sai shi kuma ya kafe akan matsayinsa a ja a ja a ja ya ce ba zai saki ba to a inda duk aka san ilimi aka waye an san wannan wani abu mai sauki imamu shafi'i sanda yana bagdad yana da akwal maganganu da fatawoyi da yayi amma da ya je masar sai ya gamu da wasu manyan malamai na hadisi wanda bai gamu da su ba lokacin yana bagdad sai ya zama ya gano wasu masaloli da ya faɗa a baya lokacin yana zaman bagdada waɗanda yanzu ya gano kuskure ne akwai dalilan da suka ci karo da su nan da nan sai ya sake ra'ayi in kana karanta mazhaba sai a ce hadha mazhabuhu al-qadim wa hadha mazhabuhu al-jadid sai a ce akwai mazhabar Imam Shafi'i tsohuwa ga abin da yake a sabuwar mazhabarsa kuma ga abin da yake to <coughs> haka nan duk malaman nan da kaji kowa yana da abin da yake Imam Ahmad yana da aqwal yana da ruwayoyi da yawa sama da sauran malaman saboda kasancewarsa shakundum ne a harkar hadisi duk kusan cikin malaman da aka yi na mazahibin nan guda hudu babu wanda ya tara hadisai kamar na Imam Ahmad saboda haka kullun shi yake cin karo da sababbin dalilai waɗanda jiya ya gina wata mas'ala aka sun su sai ya warware shi yasa aqwal a wajensa suke maimai suke sha bamban wani lokaci kaje an ce yana da ruwaya uku wani lokaci kaje an ce yana da ma ruwaya hudu wannan yace shin ya inganta idan ana yin huduba bayan wani ɗan gajeren hutu da ake a ciki liman yakan ce ku roƙi gafarar ubangijin ku ko bai tabbata ba kuma akwai waɗanda suke cewa ko da kana da gaskiya ba a san ka rantse shin haka ne a lokacin da liman yake cewa ku nemi gafarar ubangijin ku ba wai yana nufin lalle a lokacin sai kun daga hannu kun yi addu'a ba yana nufin a rayuwar ku rika neman gafara ubangiji kamar yadda ubangiji yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun umarni ne na cewa bayan yayi gargadi ana kaza ana kaza ana kaza a daina ko ya kamata ai kaza ai kaza to ya waɗanda suke yi su nemi gafara ubangiji shine abin da yake nufi amma addu'a tsakanin hudu ba ta daya da hudu ba ta biyu a daga hannu ai addu'a anan bai tabbata a sunna ba cewa idan mutum yana da gaskiya ba a yadda ya rantsuwa ba ko bai kamata ya rantsuwa ba wannan ba shi da asali manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsa-rantsa da yawa a cikin hadisansa hadisi nawa zaka karanta wallazi nafsi biyadi wallazi nafsi biyadi duk da ba tambaye shi aka yi ba ba a ce ya rantsuwar ba amma saboda yana son ya karfafa maganar a cikin zukatan waɗanda yake yi wa maganar ya kawar musu da kowace irin shakka sai ya yi rantsuwar ba dan suna bin shi bashin rantsuwa ba illa iyaka mutum kafin ya yi rantsuwa ya yi kokarin sanin cewa abin da zai rantse a kan din nan yana da yaƙini yana da tabbaci haka yake kada ya rika rantsuwa a kowace irin magana da babba da karama da wacce ta dace da wacce bata dace ba ya ce sai ya yi mata rantsuwa don wani rantsuwa ta shi ta yawa wani ba zai faɗi kalma biyu uku ba sai ya rantse ba zai faɗi kalma biyu uku ba sai ya rantse ji yake kamar rantsuwar ce za ta sa a yarda cewa yana da hujja wallahi tallahi sai yi kaza wallahi tallahi idan kaza wallahi billahi la ilaha wallahi duk motsi sai yayi maka rantsuwa to wannan ba annabi baya haka amma akwai guraren da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa wanda suna nan da yawa a cikin hadisansa kun shaji manzo sallallahu alaihi wasallam ya wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhud jahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu saboda annabi yana irin wannan rantsarantsi a yayin da yake ganin akwai buƙatar yayi haka dan ya ƙara tabbatarwa da mai sauraro cewa maganan nan babu shakka ko sanin kunkwanto a cikinta an gane ko ina son ƙarin bayani akan siffar Allah da aka yi bayani ta albaki ban yi bayanin siffar albaki ba ban ce Allah yana da suna albaki ba amma siffar baka siffa ce ta ubangiji akwai babul ikhbar wanda babu ne wasa. ka ba da labarin irin abin da ubangiji ya sifantu da shi da kuma ka faɗi suna ka ce yana daga cikin sunayensa domin yana cewa tana cikin sunaye casa'in da tara da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisansa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha khalal janna. wannan hadisin bai zo da lissafa sunayen ba ma ballantana a ce wannan tana ciki ko ba ta ciki ruwayar tirmidhi da ta zo da lissafa sunaye bata inganta ba saboda haka sunayen sai dai akalato su daga cikin sauran hadisai sahihai da kuma ayoyi na alkur'ani wanda a ciki babu sifar albaki a matsayin suna amma sifa ta baka sifa ce ta ubangiji sifa ta baka shine kasancewarsa ba zai zama ya kare ba shine ma'anar wa yabqa wa rabbika dul jalal dul jalal wal ikram a'a kididdiga sunayen baka ji ba nace kididdigan sunaye karkashin wannan hadisi bai inganta ba eh? a'a malamai sun yi kokarin tattara su daga cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya amma wanda ya zo a cikin wannan hadisi guda ɗaya na tirmidhi wanda aka zana su al-awwal wal asr har zuwa ƙarshen 99 to a ciki akwai shi wannan lafazin bai inganta ba akwai sunayen da suke ba su zo ba sai a cikin wannan ruwaya da bata inganta ba kuma akwai sunayen da suke sun tabbata a cikin hadisai sahihai ba su zo cikin nan ba don haka malamai sun yi kokarin tara 99 din daga cikin hadisai sahihai ko da Sheikh Salih bin Uthaymeen a cikin littafin sa Al-Qawaid al-Musla yayi kokarin yin wannan amma zaka ga an buga su ana sayarwa ka mun bayani akan irin wannan sadakar da ake yi da dabino ko waina ko kosai da makamantansu sai a ce ba za a ba wa kowa ba sai yara to akwai sadakar da ake warewa ta yara ce wallahi ban san sadakar yara ba sadaka sadaka ce duk mai bukata ka bashi sadaka ka yi amma a ce wannan sadakar yara ce wannan ta tsofaffi ce wannan ta mata ce wannan ta almajirai ce wannan wannan wannan kashe kashe da rabe rabe wata bid'a ce wataƙila shaidan da yake so ya lalata maka ladan sadakar ka ya kinsa maka wani rabe rabe amma dai sadaka aka ce kai sadaka kawai kai sadaka ga duk wanda ka san mabukaci ne yana da bukatar abin da za ka yi sadakar da shi yaro ne babba ne tsoho ne tsohuwa ce duk kana iya ka basu wannan ya ce akwai waɗanda suke cewa amfanin kiwo shine idan kana yin sa duk wata masifa da za ta same ka sai ta faɗa kan dabbar to menene laifin dabbar da za a aje dabba kawai don masifar ta dinga faɗa kanta wannan ba gaskiya bane tana iya fadawa akan ka ubangiji kuma na iya ije maka wannan abin da ya kaddara zai same ka saboda wani dalili ko dan kai addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yurdu al-qadara illa yurdu al-qadara illa ad-du'a babu abin da yake mayar da kaddara sai addu'a wani lokaci kana iya yin addu'a abin da aka riga aka rubuta zai same ka ubangiji ya canza ya kare ka daga wannan abu abin ya fasa samun ka ko kuma saboda kasancewar a kayi wani aiki na lada babba wanda ubangiji zai iya ije maka wannan abin nan kaddara saboda wannan aiki kayi sadaka inda ake ake da bukatar sadaka a dalilin sadakar nan ubangiji ya kare maka wannan uba ko kuma kayi wata addu'a ubangiji bai karba ba a madadin ya baka abin da ka roƙa sai ya kare maka wata masifa wacce kai baka san za ta faru ba kana jin kamar ba an sa maka addu'ar ka ba tare da cewa ubangiji ya amshe ta ta wata fuska ta wata kama shine ya ije maka wani abu wanda da ba dan addu'ar da kai ka samu kaza ba ubangiji ba zai ije maka shi ba wannan duk yana faruwa amma maganar cewa wai ta faɗa kan dabbarka wannan ba gaskiya bane ai mun bayani akan littafin al-uqudud durriya da kuma jala'ul ainain fi ma shajara bainal ba haka sunan ba jala'ul ainain fi muhakamatil ahmadain na al to na farko littafin ibnu abdul hadi ne ɗaya daga cikin ƙananan almajiran ibnu taimiya wanda ya rubuta rayuwar ibnu taimiya da abubuwan da suka faru a zamanin sa shine littafin al-uqudud durriya jala'ul ainaini fi muhakamatil ahmadaini shi kuma littafin alusi ne da ya rubuta alusi babba ya rubuta ba mai gayatul amani ba ya rubuta domin ya raba gaddama tsakanin mutane biyu kowane ɗaya daga cikin sunan shi Ahmad Ahmad Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah da kuma Ahmad ibn Hajar al-Haytami mutane ne guda biyu kowanne sunan shi Ahmad ɗaya shine Ahmad ibn Hajar al-Haytami ba al-Haytami ba al-Asqalani ba alhaitami wani ne da ya zo daga baya baya cikin karni na goma sha ɗaya goma ko goma sha ɗaya a nan ya rayu shi wannan na baya ɗin ɗan bida'a ne wato baƙin ɗan bida'a sosai tataccen ɗan bida'a saboda haka shi a rubuce-rubucensa ma kafirta ibnu taymiya yake cewa yake kafiri ne la'ananne zindiki haka yake kiransa saboda ka yayi rubuce-rubuce a ciki shine mai littafin azzawajir an iqtirafil qaba'ir yana da sharhin arba'una hadith yana da littattafai yana da al-fatawa to shi wannan malami shine ya rika kafirta ibnu taymiya shi ma kuma sunan shi ahmad to shine wannan al wani malami ne cikin malaman iraki da ya zo sai ya rubutu akan raba gaddama tsakaninsu sai ya ɗauko maganar ibnu taymiya sai ya ɗauko ta wannan sai ya ce to ga mai gaskiya to don a cikin littafin abin da ya shi ne kare ibn Taimiyya daga tuhunce tuhunce da sharrance sharrance da shi ahmad na biyu ahmad dan bid'a yayi wa ahmad dan sunna ina ga mu dakata anan domin na ga lokaci yayi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sallam.